kullum faɗi magana guda ɗaya kullum faɗi magana guda ɗaya shi kenan kin mai da nisa kare jiya ma haka na gaya miki maganar nan amma ba kya ɗauka sai ka ce wata mai kan kan yara ta goye ce ke kullum aka yi ba daidai ba boye mutum wai ba za a iya gyara ma ba ya za a yi rayuwa ta tafi haka an ce ka san mutum ka ci maganin zama da shi ko ya ka san halin mutum yi na yi bari na bari wallahi tafin da ku duk abin da za ka yi tafin da kai kawai sanadiyya a dinga yawo da mutum a dinga cewa ya fi faɗa ya fi abin nan amma kullum ni shi kenan je in gama garari na a waje in gama gantali na duk abin da zan zo gida na ne nemo ƙwarƙin da zan zo amma kullum ba kwanciyar hankali a ciki saboda Allah me yake nan wannan yake nufi ni na kasa gane me yake nufi ko dai na goye ne yaro na goye wanda yake shan mu an kafa da daya biyu uku ya riga an wuce wurin amma kina babba da kishi kenan sai ta magana ta ah, wani abin ne kawai ni na rasa ma ma da gangan kike gaskiya ni na gaya miki ba na sanar kullum abu ɗaya hmm? ina so an kuma mun ji kajiya gungun ta 我为了他这么辛苦。